والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 26 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da biyu ga watan april shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin jawami ulfawa'id fi tahsilil ilmin nafi a yau za mu tashi shafi na 125 ko? da 23 ne? nan kuma ce da biyar to malam yayi kuskure ki na rahmanir rahim bismillah baka sa alama ba ciki zan al-imam az-zuhri ya ce inna hadha al-ilma addaba Allah bihi nabiyyan yace lalle wannan ilimi Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da annabinsa da shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da sahabbansa da shi amma na ala ma wato Allah ya ladabtar da annabi da shi amanatan dan ya zama amana zuwa ga manzansa li yu'addiyahu ala ma udiya ilayhi domin ya isar da wannan ilimi akan yanda aka aka bashi wannan amana din kamar sami'a ilman duk wanda ya saurari ilimi ya sanya wannan ilimi ya zama jagora ya zama hujja Allah ta'ala a cikin abin da yake tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Nahas al ramli ya ce yayin da aka tambaye shi dangane da Imam Ahmad rahimahullah sai ce ma kana azbarahu an duniya kai wani abu ne ya kai haƙurin Imam Ahmad daga barin duniya wane ne ya kasance ya kai imamu ahmad haƙuri daga barin alamar duniya imamu ahmad yana yin haƙuri ya yi watsi da duniya saboda ya samu tsira a wajen allah subhanahu wa ta'ala sannan ma kana ashbahu bil madin sannan a cikin wanda suka wuce da wuya ka samu wanda ya kama da shi sannan kuma babu wato me ya kai ainihin girman riskan shiga salihai me ya kai girman riskan shiga salihai wato imamu ahmad yana matuƙar ƙoƙari ya riski salihai dangane da abubuwan da suke aikatawa yana koyi da sahabbai yana koyi da tabi'ai yana koyi da sauran tabi'i tabi'in dangane da abin da ya shafi harkan addini wato an bujiro mai da duniya sai ya kyamace ta an bijiro mai da bidiyo'i sai kora bidiyo'in ya ce baya so ila alimin mu'adda wato wasu sashen magabata sun kasance suna aikawa da ɗalibai zuwa ga malami mai ladabi domin su fa'idantu daga ruwan daɗin shi ruwan daɗin shi wanda yake tatace shi ne Abin da maganan Abdullahi bin Mubarak ke hukuntawa ga maganan nan Ayyuhar ilman eh talibu ilman ya kai mai neman ilimi iti hamada bin zaid ka je wajen Hamada bin zaid don ka samu ilimi hilman wa ilman za ka fa'idantu da haƙurinsa da kuma iliminsa sannan sai ka dabaibaye shi da ainihin dabaibayi bi ma'ana abin da ka fa'idantu da shi ka rubuta shi ka rubuta shi a littafi saboda kada ilimin ya gudu domin idan mutum ya haddace ilimi bai rubuta ba ilimin na iya guduwa malamai suna cewa ma hufiza farra wa ma kutiba Abin abinda aka haddace yakan gudu amma abin da aka rubuta yana tabbata ne an gane wannan ko shi ya sanya ko da Allah ya baka karfin hadda to lallai bayan ka haddace kuma ka rubuta dan za ga wani lokaci wato ka nemi wani hadisi ko ka nemi ka nemi wani wani aya ma wato ka san ayan fa amma ka rasa yin zaka ka tuna da shi sai Allah ya nuna maka gazawanka a fili a matsayinka na dan adam na'am na'am hakika ya zo daga Ibrahimun naqai lallai sun kasance in suka je wajen wani mutum don su karbi ilimi daga gare shi sai su yi dubi zuwa ga tarbiyyar mutumin an gane ko in suka je wajen wani malami don su karbi ilimi a wajen shi sai su duba irin tarbiyyar malamin tukuna su duba irin yadda yake sallah da kuma irin halinsa in yana da kyawawan halaye masha Allah sai su kwashi ilimi a wajensa in ba shi da kyawawan halaye ko da yana da ilimi masu yawa sai su guje shi sa'an nan sai su karbi ilimi daga gare shi an ce wasu daga cikin magabata sukan leƙa ta windo suna kallon wani malami yana sallah sai su ga shin akwai bambanci tsakanin sallan shi a gaban jama'a da kuma sallan da yake yi shi kadai ne in ya zamanto in yana sallah shi kadai yana yin sauri sauri yana dan ya gida da sallah baya kiyaye ainihin ruku'u baya kiyaye sujada baya kiyaye kaza amma idan yana sallah da mutane har sai mutane sun kosa ma zai nuna cewa shi mahaddacin qur'ani ne zai nuna cewa lalle ya san sunna in yayi ruku'u zai tsawaita ruku'u sosai in ya dago daga sujada har za a dauka ma kila ya manta ma yana sallah ne zai tsaya sai ya dade sannan ya koma amma in yana sallah shi kadai sai ga kafin minti uku ya yi da sallah to da zarar sun ga mutum haka yake to ba za su nemi ilimi a wajen shi ba a ce wannan malami yana da ilimi amma ba shi da ladabi yana da ilimi ba shi da ikhlasi dan da yana da ikhlasi ya kamata sallan da yake a koye shi ya kamata ya fi tsawo fiye da sallan da yake a gaban jama'a na'am na'am mai ya aquluna anhu sa'annan sai su karbi ilimi a wajen in sun gamsu da tarbiyyarsa ma kanu wato kawai sun kasance suna yin haka domin tarbiyya na zahiri yakan nuni akan abin da ke cikin zuciya ko tarbiyyar zahiri yakan nuna mana abin da ke cikin zuciyarka idan mun ga mace ta yi tsarara ta yi tsareci ta ce mana wallahi duk wannan tsarecin ba wallahi imani na cikakken imani ne wallahi za mu yadda shi kaga ai tsarecin nan wato shine ainihin siffa na zahiri wanda ya nuna mana cewa lalle zuciyarta ba shi da kyau da zuciyar na da kyau da ta yi shiga na musulunci saka duk mutumin da ya zo yanzu ka zo ka ga mutum baya sallah sai ya ce maka wallahi tallahi shi mumini ne cikakke kar ka ga bana sallah ba wallahi na fi ka imani ka ce wallahi ƙarya kake yi inda ka fi ni imani ba za ka yi wasa da sallah ba dan daga cikin alaman gane wato imanin mutum da kirkin shi kiyaye sallah an gane wannan ko na'am Allahu a'lam ko da yake Allah shi ya kowa sani da sannu za mu cira hmm. insha Allah za mu yi riko insha Allah da wasu sashi daga cikin wayannan ɗabi'u masu kyau kai za mu yi riko da abin da ya fi muhimmanci daga cikinta za mu ciro su wato mu karance shi wato a hankali a hankali a takaice kuma za mu yi kiyasin sauran a kanta ko da yake Allah shi kowa sani hmm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم sai eh, kana manta muna cikin magana kan zakka ne a cikin izziya amma sanuwa shanu a cikin kowane talatin daga cikin shanu za a ba da tabi'un wato tutturna namiji ko tutturna mace shi ne wanda ya cika shekara biyu inda ya sa ya cika shekara biyu to sai a kira shi jaza'un idan mace ce sai a kira ta jaza'atun an gane ku to idan mutum na da shanu talatin an gane wani ku an ce wa ammal bakaru fafi kullum talatin na min tabi'un a cikin dukkan shanu talatin za a bada tabi'i shine za a bada sa wanda ya cika shekara biyu idan ko mutum yana da shanu arba'in zai bayar da musinna mai shekaru ita kuma musinna ba a cira sai mace mace kawai ake cira ba a bada musinnun ita ce wacce ta cika shekara uku ita ce musinna sannan idan sun kai sittin mutum zai ba da tabi'i guda biyu sannan a cikin kowane talatin daga baya idan sun fi haka cikin kowane talatin mutum zai ba da tabi'i kulli arba'ina musinna a cikin kowane arba'in zai bada musinna ila 20 wa mi'a har zuwa 120 haka za a yi ta yi a lokacin nan in ya kai 120 sai a bai wa sa'i zaɓi wato in ya kai 120 za a ba sa'i zaɓi a wajen ya ciri musinna guda uku ko kuma ya cira tabi'i guda hudu a gane musinna guda uku ko tabi'i guda hudu duk wanda ya cira ya yi amma tumaki kifa. a cikin arba'in daga ciki za a ba da akuya titirna namiji ko mace daga cikin tumaki ko awaki Shi ne wanda ya cika shekara guda idan ya kai ɗari da ashirin da ɗaya za a ba da awaki guda biyu tun daga arba'in akuya ɗaya za a ringa bayarwa har ya kai ɗari da ashirin in ya kai ɗari da ashirin da ɗaya to wannan ɗayan da ya ƙaru shi ne za a ba da akuya guda awaki biyu a cikin in sun kai ɗari biyu da akuya ɗaya ba sai a ba da sai a ba da awaki guda uku idan sun kai ɗari hudu za a ba da awaki hudu sannan daga nan wajen a cikin kowane ɗari akuya ɗari biyar awaki biyar dubu ɗaya awaki nawa awaki goma an gani miliyan ɗaya eh awaki dubu ko eh awaki ɗari miliyan ɗaya za a bada awaki ɗari to haka eh faɗakarwa ba a karɓan zaɓaɓɓun dukiya an gano wani ko wato idan mutum zai ciri zakka kada ya duba zaɓaɓɓen dukiya daga cikin dukiyan wanda mutum ya kashe misali ya ce in zai ciri sa sai ya duba sa wanda mutumin ya ware shi warewa na musamman yana mai kiwo kiwo na musamman an gane wani ko saboda ya tanaji sa din da ya kila in ma zai yi wani biki da shi ko zai yi ainihin walima da shi ko abin da ya kama da wannan to shi kuma sa'i da ya zo kawai sai ya ga an ware wasu shanu an kirga da su an kirga da wayannan din to sai shi sa'i a matsayin shi na jami'in gwamnati sai ce wa'annan yake so ya yi zalunci an gane ko in zai cira ana so ya tsaya tsakiya ne kada ya ciri manya-manya wanda aka kiwata su sosai masu tsada kada kuma ya ciri lalatattu wanda suka rame suka lalace a ya tsaya tsakiya idan har ya ciri zababbun dukiya to a matsayin shi na jami'in gwamnati ya yi zalunci shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'azimin jabal iyaka wa kara'im amwalihim wa taqi da'awat al-mazlum an gane iyyaka wa kara'im amwalihim ka ka da manya-manyan dukiyoyinsu kuma wa taqi da'awat al-mazlum ka kiyaye addu'a wanda aka zalunta idan ka ciri manya-manyan dukiyoyinsa sa ce Allah ya isa shikenan Allah ya amsa an gane kenan da wannan kenan idan jami'in gwamnati ya zalunce ka an ce baya halatta a yi inkarul alani alal wulat ko idan shugabanni suna yin zalunci ko wani abu kada malami ya zo ya yi inkari a bayyane gare su ya hau kan mumbari ya kira sunansu ya kira su azzalimai ya kira su fasikai ya kira su kaza an ce bai halarta ba to yanzu idan ya zalunce ka ya karbe manya-manyan dukiyoyinka alhali bai kamata ba ya halatta ka mai Allah ya isa ina man za ka yi Allah ya isa ba sai ka daga murya ba ka gaya wa Allah ba ne ai Allah ya isa wanda wani ke yace Allah ya isa ai dama ba wai yana nufin Allah ya amshi addu'an bane kawai yana so ya bata mu wancan rai ne amma Allah ya isa na gaskiya shine in kai sallah ila bai ma san kai ba kawai ka sa goshi a ƙasa ka gaya wa Allah ya Allah wani jami'in gwamnati ya zo ya yi amfani da ƙarfin mulki ya zalunce ni ya ciri kaza daga cikin dukiya na ya Allah ban yafe mai ba to da zaran ka mai wannan shikenan ya gama yawo Allah subhanahu wata'ala zai karɓo maka haƙinka an gano wannan amma ka zo ka ɗaga murya to shikenan ka gaya wa mutane ne ku to fa abin da za su iya ma sai dai ku yi ta hamasa su su Allah shi kiyaye kal akulati kamar mai cin abinci sosai wanda ake ba ta abinci sosai tana ci da kuma wato karo in an ce karo shine namijin raƙumi wanda yake saduwa da sauran raƙuma wanda shi ne kamar namiji wanda sauran raƙuma mata shi ke takan haihu yana da ƙarfi wajen jima'i misali to kuma babu kamar shi sai ka yi amfani da ƙarfin mukamin ka sai ka kwace wannan fahalin ka ka cutar da shi ko ka cutar da shi wannan mai kiwo din saboda wannan guda ɗayan shi ne yake taimakawa wajen samun 'ya'ya da suke ƙara yawa saka baya halatta ka cire ainihin karo wato ma'ana wanda yake mai karfin jima'i daga cikin su ko kuma ya nono akwai wata sa tana da nono sosai a yi ta tatsan nono baya karewa sai ka yi amfani da karfin matsayinka na jami'in gwamnati sai ka zo ka ɗauke ta ce maka dan Allah ka taimaka mu wannan shine wanda na dogara da shi a wajen samun nono da kuma ainihin kasuwanci na dan Allah ka taimaka ka bari ka ciri zaune ce ni wannan zan cira kuma in ka ƙara matsawa da magana zan samu bulala sai ka bashi da Allah Allah ta'ala zai kwato maka haƙƙinka eh? tu adunal haqqal ladzi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum ko na'am wala shararuha sannan kuma baya halatta ya ciri wanda yafi lalacewa daga ciki ya ciri daga cikin dabba wanda yafi kowanne dabba lalacewa kamar ramamu ko kuma ƙananan yara jarirai daga cikinsu in ma ya zama sakala ko ramamu ko kuma ƙanana irin jarirai yan ƙanana kare cira ana lissafawa da su amma ba zai cira ya tafi da shi ba an gano nan idan mutum na da sa 29 wato ana washe gari kafin sa iya zo sai aka haifi ɗan jariri an gane guda ɗaya ɗan baraki haka ba ya zama talatin ba zaka ya hau shi yana da shanu talatin amma idan ya zo ba zai ciri wannan ɗan ƙaramin ba ɗan baraƙin ba zai ciri babban sa ne amma ba zai ciri wanda ya fi girma daga cikinsu wanda aka fi kulawa da shi ba an gano wannan ko sannan kada ya ciri irin bunsurin nan mai wari eh irin wannan mai wari wanda duk inda kai zaka ji wari kawai ke irin wannan kada ya cire shi da kuma wanda yake ya tsufa tukub tukub duk ainihin wato ya zama wato ba shi da ainihin bai da wato ya tsufa duk babu ba ɓargo duk din abin da shi duk wato duk man shi ya riga ya abin da ya bushe ya tsufa sosai to irin wannan ba a ciran shi amma za a lissafa da shi ba da mai ido daya duk ba a ciran wannan a matsayin zakka الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن زيد بن ثابت الله عنه قال an karɓo daga zaid bin sabit Allah ya ƙara musu yarda ya ce na karanta suratul najm a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam amma kuma bai yi sujada a gare ta ba ya nuna suratul najm bai daga cikin azaim a gani rashin sujadan da annabi bai yi anan ba baya nuna ba a yi amma rashin sujada yana nuna wato ba shi daga cikin wato masu muhimmancin da ake wa sujada amma kana iya yin sujada a gare shi na bukhari da musulun suka ruwaito وعن eh. an fifita suratul hajj da sujada guda biyu rawahu abu dawud fil maratib abu dawud ya ruwaito a cikin marasil din shi ahmad da turmuzi wato sun ruwaito shi muttasil wato musulan daga hadisin uqba bin bin amir ya ƙara da cewa duk wanda ya san ba zai yi sujada a gare su ba su biyun nan kada bai karanta su sai ya tsallake kawai in ya san ba zai yi sujada ba sai ya tsallake su ya karanta na gaban su amma sanadin wannan hadisi da yifi ne to nan da aka ce an fifita suratul hajj da sujada guda biyu da ina da ina hmm? ya ayyuhan lazina amanu alam tara anna allaha yajudu lahu man fis samawati eh da sauran su sabo ne ya ayyuhan ladzina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wa jahidu billah to saboda haka an fifita ce da sujjada guda biyu amma shi ma wannan wanda aka faɗa shi ma yana cikin wato mursal ne an gane ko yawwa to sai aka ce kuma wanda ya san ba zai sujjada a guda biyun ba kada ya karanta ba na mantawa wato a da ana cewa idan mutum ya san ba zai sujada akan in zai karanta wata aya ya san ba zai sujada ba kawai ya tsallake ayan idan mutum na cikin tilawa kawai sai ga ya tsallake sai ce abin da yasa na tsallake saboda ba na so yin sujada to shin idan ba na so yin sujada dole sai na tsallake ba zan iya karantawa a haka ba mutum na iya karantawa an gane ku ko da ko da ba zan iya karantawa in yin sujada din kamar yadda zamu ji maganar Umar dan Khattab radiyallahu anhu an karbo daga umar Allah ya kara masa ya dage cewa ya ayyuhan nas lalle za mu wuce da sujada duk wanda ya sujada hakika ya dace da sunna duk wanda bai yi sujada ba babu zunubi a gare shi kaga wannan ya nuna mutum na iya karantawa ko da bai yi sujada ba ba magana ka tsallake ko na'am wato a cikinsa umar ke cewa radiyallahu an lalle Allah ta'ala bai fallanta sujada a gare mu ba sai dai in mun so idan ba mu so ba ba za mu yi sujada din ba yana nan cikin muwatsa wannan hadisin eh. ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam yana karanta qur'ani a gare mu idan ya wuce inda ake sujada sai ya kabbara sai ya yi sujada mu ma sai mu yi sujada tare da shi abu dawud ya ruwaito da sanadi wanda mai rauni ne shi hadisin bai inganta ba na'am wa ana radiyallahu anhu eh أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya zo wanda yake faranta masa rai sai ya faɗi yana mai sujada ga Allah subhanahu wata'ala malamai biyar suka ruwaito sai dai nasa'i kawai an gano wannan ku wannan shi ai kira sujudu shukur idan wani abun farin ciki ya same ka kamar ka rubuta jarabawa sai kana tunanin jarabawa wannan kuwa anya zan ci jarabawa wannan kuwa kana dar dar dar kawai sai jarabawa ya fito sai wani abokin ka yace ma ya bugo ma yace wane kai ne ma gaba ɗaya a sama saboda farin ciki sai ka faɗi kai sujada sujudu shukur an gano wannan ko a to kaga wannan annabi ya kasance idan al'amari ya zo wanda ya faranta masa rai al'amura suna nan da yawa za su faranta wa mutum rai na kawo misalin cin jarabawa misalin mutum yana da 'ya'ya mata ga baki ɗaya duk 'ya'yan da ke haihuwa mata ne yana so Allah ya bashi shi ɗanin miji Allah ya bashi ɗa namiji sai ya faɗi ya sujada kaga an sirka kenan ba wai mata zalla ba ba kuma maza zalla ba misali to mutum sai ya yi farin ciki akan wannan sai ya sujudu shukur an gane wannan ko wannan sujudu shukur a mazhaba na malikiya ba ta su a mazhaban malikiya ba a sujudu shukur amma a mazhaba na hannafiya da mazhaba na shafi'iya saboda wannan hadisin sun ce sujudu shukur mustahabbi ne idan wani ni'ima ya same ka a kan shi an gane wannan ko to an ce yaktalifu sujudu shukur an sujudu tilawa sujudu shukur ya bambanta daga sujada na tilawa saboda sujudu tilawa ya juzu fi sala sujada na tilawa ana yin shi a cikin sallah amma sujudu shukur wato idan mutum ya yi shi a cikin sallah sallah ya ɓaci wannan shine mazhaba na hanabila an gane ku cewa in za a yi sujudu shukur ya zama toba a cikin sallah bane shi cewa abin nan in mutum ya yi a cikin sallah da gangan sallah ya ɓaci an gano wannan to amma an yi saɓani su juri shukur in mutum zai yi a in yi sujada zai yi kabbara ko ba zai yi ba kuma sannan su juri shukur din ana yin shi ne da alwala ko kuma ba lallai zai da alwala ba malamai sun yi gwarin fahimta kan shi amma abin da ya tabbata babu nasin da ya tabbata cewa lallai sai da alwala amma kamar yadda kowa ya sani duk wani abu na ibada an so a yi alwala a gare shi amma ba dole ba ne shi an gano wannan ko sannan kuma maganan abin da ya shafi yin kabbara ɗin in an yi sujada shi ma kamar yadda na faɗa malamai sun yi gwajin fahimta kan shi abin da ya fi tabbata shi ne, wato kamar inda ibn hazam yana cewa babu wani nasi wanda ya nuna cewa a yi kabbara a cikin sujudu shukur kawai abin da ake so kawai mutum ya faɗi ya sujada ya tashi an gano wannan ko Allahu a'lam na'am na'am wa ana Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qala na'am an karbo daga Abdurrahman ko an karbo daga Abdurrahman bin Auf Allah ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sujada sai ya tsawaita sujada sannan sai ya ɗago kansa ya ce lalle mala'ika jibril ya zo waje na sai ya mini albishir sai na yi sujada ga Allah saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala eh insha Allah ana akwai to وعن البراء بن عازب rajiyar الله عنه na'am na'am an karbo daga fara bin Azim radiyallahu anhu yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha ila yaman lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam ya aika ali bin abi talib zuwa yaman dan yin da'awa lokacin mutanen yaman kristoci ne ya tura aliyu dan ya musu da'awa su musulunta sai ya ambaci hadisi mai tsawo sai ke cewa sai ainihin aliyu bin abi talib sai ya rubuta wasiƙa cewa mutanen yaman sun musulunta a lokacin da annabi ya karanta ainihin wannan wasiƙa sai annabi ya faɗi ya yi sujada hmm, bai haƙi ya ruwaito wannan hadisi wato asalin hadisin nan yana cikin bukari a gari almuhim dai akwai sujudu shukur idan wani abu na farin ciki ya same ka to za ka iya faduwa yi sujada don godiya ga Allah kan wannan ni'ima da ya maka eh Na'am. رياض الصالحين بسم الله الرحمن wanda ya sunnanta sunna mai kyau ko sunna mummuna قال wanda ya nuna maka hanya mai kyau ko ya nuna maka hanya mummuna misali yaya wato asalinka mutumin kirki ne ko kuma asalinka ba mutumin kirki ba ne sai wato wani bawan Allah ya abuce ka a hankali a hankali yana jan ka zuwa masallaci yana jan ka zuwa masallaci har ka zo ka saba da zuwa masallaci ko a hankali a hankali wato ya ciranto ka daga zuwa ainihin gidan kwallo zuwa ga ainihin sauraron karatu kaga wannan ya nuna maka hanya mai kyau a cikin musulunci an gane wannan ko to haka nan wanda ya ciranto ka daga majalisi a hankali a hankali ya kai ka gidan silma ko a hankali a hankali ya kai ka gidan karuwai ka zamanto mazinaci to wannan ya nuna maka hanya mummuna to shine za a yi bayanin hukuncin wa'annan a musulunci na'am Allah ta'ala ya ce wa'annan da suke cewa ya ubangiji ka ba mu daga matayenmu da kuma zuri'anmu ka ba mu mai ka ba mu farin ciki shi ba haushe cewa yake farin ciki shi kuma balarabe yake cewa sanyin ido ya Allah ka ba mu daga matayenmu da zuri'anmu ka ba mu sanyin ido wato ma'ana ka sa mu samu farin ciki ka sa matayen da za mu aura ka sanya mataye ne wanda za su faranta mana rai haka nan ƴaƴayen da za mu haifa ka sanya ƴaƴaye ne wanda za mu yi maraba da su mu yi madalla da haihuwansu an gane ko ka sanya mu mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah an gane ko ya Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga ainihin masu takawa kada ka zamanto wato jagora na ainihin yan bid'a ko ka zama jagora na fasikai a ka zamanto jagora na mutanen kirki na'am Allah ta'ala ya ce, Muka sanya suka zaman toshuwa gabanni da suke shiryarwa zuwa ga umarninmu. An gane ku? Suke shiryarwa zuwa ga umarninmu cewa a zo abu Allah subhanahu wa ta'ala. An karɓo daga Abi amur shi ne Jarir ibn Abdullah. Allah ya ƙara mishi yadda ya ce, mun kasance a farkon yini muna wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai wasu mutane suka zo manzon Allah suna tsirara wato sun sanya wato fatan damusa asalin mujtabi shine sun huda fatan damusa sun huda shi sun tura shi a jikinsu ba wai an dinka shi bane irin yadda ake dinka tufafi saboda tsaban talauci suka ɗauki fata kawai suka huda shi suka tura shi a kai sai ya zama shi ne tufafinsu an gane wannan ko na'am ko kuma sun sanya ko kuma sun huda mayafi ko bargo sun tura a kai kuma suna masu rataye ta kubba mafi yawansu daga ƙabilan mudar suke kai dukansu ma daga ƙabilan mudar ne mm. a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ga wayannan bayan Allah cikin tsananin talauci da tsananin bukata an gane mutanen ba su ba roƙo ba manzo Allah ya ga irin halin da suke ciki nan take sai fuskan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya canza kawai saboda abin da ya gani tare da su na tsananin talauci kharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga sa'annan sai ya fita amara bilalan fa wa aqala nan take sai ya umurci bilal ya yi amfani da fa'ul ko littartif wa mai wa take wato nan take ba ɓata lokaci sai ya umurci bilal radiyallahu an ko sai mai sai bilal ya kira sallah kuma ya tada ikama sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yayi sallah bayan ya idda da sallah sa'annan sai yayi huduba فقال ya أيها الناس اتقوا ربكم يجي يا كو متاني ku ji tsoron ubangijinku الذي خلقكم من نفس wahida. wanda ya halice ku daga rai ɗaya shine annabi Adam alayhi salam ila akhir al-aya har zuwa dai ƙarshen aya din Allah kana alaikum raqiba har inda Allah ke cewa inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance yana dakon ku Allah yana kula da duk abin da kuke yi ayatul ukhra allati fi akhir al-hashr da kuma wata aya daban wanda tana cikin suratul can karshen suratul hashr ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tanzu nafsun ma qaddamat ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma sannan rai ta duba abinda ta gabatar dan gobe mm. kowace rai ta ringa dubawa mai ta gabatar dan gobe to a lokacin da annabi ya karanta wannan aya din mm. ko wayannan ayoyin sahabbai sun riga sun fahimci abin da yake nufi manzo Allah bai ce ya ku jama'a kun ga wayannan mutane suna cikin tsananin bukata ku taimaka ba a saboda sahabbai suna da basira ayoyin da annabi ya janyo har sun fahimci cewa annabi yana nufin a taimaka ma wayannan bayan Allah ne an gane tasaddaqa rajulun min dinari nan take sai wani mutum yayi sadaka daga dinarinsa wani yayi sadaka daga sa wani yayi sadaka daga tufafinsa wani ya yi sadaka daga sa'i na alkaman shi wani ya yi sadaka da sa'i na dabino har manzo Allah ya ce kai ko da tsagun dabino kake da shi kawo hmm. sai wani mutum daga cikin ansar sai ya zo da wani irin jaka hmm. jakan na da girma hmm. saboda girman jakan kadar kafuhu ta ajizu anha tafinsa ya kusan ya gajiya tafinsa ya kusan gajiyawa mai daga daukan wannan jakadin saboda nauyi hmm. kai tafin ma ya gajiya hmm. sannan bayan wannan bawan Allah ya bayar hmm. sannan sai jama'a suka yi ta bibiya suka yi ta bibiya har naga tili biyu har naga tili biyu na ainihin ah, tufafi abinci da tufafi ga sunan sun taru kowa da kowa ya kawo abin da yake da shi to a nan wajen wato irin daga muryar da ake cewa a ce jama'a ku taimaka fi sabilillah sai kowa ya ciro kuɗin da yake da shi ya bayar fi sabilillah shin wannan ana sa shi daga cikin riya ba riya bane shi riya na cikin zuciya ne akwai mutumin da zai bada abu a gaban jama'a ya dauko kuɗi ya bayar saboda yana so ne ya motsa da wasu ba wai yayi riya bane zai ce tuni insha Allah a matsayina na na ainihin talaka ma'aikacin gwamnati mai karancin albashi na bada dubu hamsin to kuma kowa ya san cewa bai da kuɗi sosai gashi ya bada dubu hamsin to kaga ya motsar da kai kai maka tashi kai aikin alkhairi ba wai yi haka bane dan riya ba wai yi haka bane dan a san shi yi haka domin ya buɗe maka hanya shi dan adam yana da wani ɗabi'a. in ya ya ga an ce a taimaka fi sabila sai ga wani ya ɗauko naira biyar ya bayar shi kuma ya duba naira biyu zai bayar amma in ya ga taimakon wani wanda ya fara taimakon ya bayar da yawa to shi ma zai bayar da yawa an gane shi za ke ganin za a yi launching sai a nemo cip launcher wanda ake tunanin za a samu kuɗi da yawa a wajen shi sai a sashi cip launcher ka zo a ɗauki mutumin zai ce to jama'a insha Allah ah, ga abin da zan fara bayarwa ga ainihin ɗari biyar a ya zama to ainihin yanzu zan fara budewa to shikenan daga nan ya kashe ya kashe wannan taro an fahimta ko kaga wato yanda manzon Allah yayi ya daga murya yayi yayi huduba yayi kaza sahabbai kuma suka motsu tsoron Allah ya kama su kowa ya shiga gida ya je fitar da abin da yake da shi ya bayar kuma an yi wannan ne kowa na kallon kowa kuma babu wanda ya kira wani mai riya a nan wajen an gane ko almuhim dai mutum ya tsarkake zuciyarsa Eh. har naga fuskar manzo sallallahu alaihi wa yana ta walƙiya. me yasa fuskar shi ke haske saboda yayi magana kuma an saurari maganar shi idan har ka ce ayi kaza har mutane suka mutunta maganar kuma suka yi aiki da abin da ka faɗa to ya nuna kana da daraja irin dole ka ji daɗi amma kace ce ya ku jama'a ku taimaka fi sabilillah kowa ya kura ma ido duk juriyanka sai ka ji haushi ku fahimci wannan ko to manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana da sahabbai zarata wanda sun yi imani da abin da yake kai kuma sun yi imani za su taimaki da awan shi eh har na ga fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta haske kai ka ce zinari ne saboda haske قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam yace man sanna duk wanda ya nuna ma mutum wani hanya a cikin musulunci wato ya nuna ma mutum hanya mai kyau a musulunci eh kun ji an ce duk wanda ya nuna ma wani hanya mai kyau a musulunci kamar ya hanya mai kyau ka samu wani mutum cikin wani mummunan hali sai ka nuna mai hanya mai kyau akwai hanyoyi masu kyau da yawa ka nuna mai ya ringa zuwa makaranta karatu ka nuna mai ya ringa zuwa masallaci sauraron karatu ka nuna mai ya ringa biyayya ga iyayensa ka nuna mai kaza ka nuna mai kaza ka nuna misali kaga wani mutum Allah ya bashi wadata amma sai ya rasa me zai da kuɗin shi don wallahi akwai wani bawan Allah da ya taba gaya mana cewa akwai wani mai kuɗi a Lagos wallahi yana da kuɗi yana rasa me zai da kuɗin amma kila kowa a nan wajen da za a ce yanzu in ka samu kuɗi mai za ka yi wani ya riga ya gama calculation ko to shi wallahi sallah bai san abin da zai da kuɗin shi ba Shi ne sai wannan bawan Allah ya ce abin da za a yi akwai talakawa a Kaduna ka kawo kuɗin za mu zo mai amfani da shi wajen taimakon su shi ne ba su wasu kuɗaɗe suka sai mashina suka rarraba bayan Allah kyauta an gane to kaga irin wannan ga mutum wato bai san hanyar alkhairi ba sai ka nuna mai cikiya shi nan ana gina masallaci a waje kaza shi nan ana gina makaranta waje kaza ga mutanen unguwa kaza suna buƙatar bohol ga mutanen unguwa kaza suna buƙatar kaza kaga sai ka nuna mai hanya mai kyau a cikin musulunci yadda zai samu lada to zaka samu lada kai ma zaka samu irin ladan da ya samu idan an bashi in an bashi in an bashi lada dubu kai ma za a baka dubu in an ba shi lada miliyan kai ma za a baka miliyan saboda ka nuna mai hanya mai kyau a musulunci na'am yana da ladanta da kuma ladan duk wanda ya aiki da ita bayan sa min gairi an yankusa shay'un min ujurihim ba tare da wani abu ya tauye ba daga cikin ladan wato ba a cira daga ladan kowa a cika na wani kowa ana bashi ladan shi ne shi kare kada ka yi tunanin cewa ai za a dan diba daga cikin ladana ne a cika mai la Allah yana baka ladan ka cikakke shi ma ba cikakke kun gane to wasu daga cikin yan bid'a suna kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin a kirkiro bid'a sai ce an ce man sanna fil islam hasan as sunnatan hasana an ce duk wanda ya sunnanta a cikin musulunci sunna mai kyau ah wani suna ne mai kyau a cikin musulunci bid'a dama suna ne mai kyau a musulunci ya annabi ya ce fa inna kulla muhdasa bid'a wa kulla bid'a dalala wa kullu dalala wa kullu dalala fi nar ko kaga da wannan sai muka fahimci ashe bid'a gaba ɗaya ta bata ne to in bid'a ya zan bata yaya za a yi kuma a ce wai ya halatta a kirkiro bid'a a cikin musulunci wai akwai wata bid'a ana kiranta bid'a hasana kuma wannan bid'a hasana wai yana shiga cikin ibada mutum yana da iko ya zauna ya kirkiro ibadan da ya ga dama sai ya kira wannan ibada a hasana to kaga wannan yayi karo da ainihin karantarwa na malaman usulul fiqi da suka ce mana al-asalu fil ibada at-tawaqquf al-asalu fil adat wal manafi wal ashiya al-ibaha asali ga ibada shine a dakata sai an samu nasi baya halatta a girgiro wani abu in har ibada ne a girgiro sai da nasi in babu nasi to wannan abu ya zama bid'a to wanda ya girgiro shi zai fuskanci fushin Allah subhanahu wata'ala dan manzo Allah ya kira shi bata yanzu wani mutum ba zai zauna ba ya girgiro wani nau'i na sallah ya tunda sallah dama ai ibada ne bari ya girgiro wani nau'i na sallah wanda babu shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya kirkiro wani nau'i na azumi wanda babu shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi zai samu lada in kaga ka samu lada a cikin ibada to ibada ne wanda kai tsaye manzon Allah ya zo da shi amma in dai ibada ne wanda kai kai ijtihadi ka kirkiro shi to annabi ya ce dama man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu wannan wanda baya cikinsa an mayar masa a wacce ruwaya na muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro kowane irin aiki ne wanda baya cikin umarninmu an mayar masa saboda haka ibada asalin shi tauqifi imamuna malik rahimahullah malik bin anas yana cewa maniftara a bid'atan fara'aha hasana faƙar za'ama anna muhammadan khana risala ce duk mutumin da ya kirkiro bid'a har ya ga wai bid'an tana da kyau to haƙiƙa ya raya cewa lalle annabi muhammad ya yi ha'inci wajen sako akwai wani sako wanda ya kamata ya isar sai ya ɓoye bai isar ba sai daga baya a ka na malami sai ka gano an fahimci wannan ko to saboda haka baya halarta. amma dangane da abin da ya shafi al'ada fa da kuma kayan amfanin mutane fa asalin al'adar mutane menene shi al'ibaha asali shari'a ta baku dama ku aikata duk abin da ya dace da al'adar ku matukar bai yi karo da kitabu wa sunna ba in dai babu nassin da ya gitta masa kawai kai ta aikatawa an gani asali wato shi al'ada kai tai sai an kawo ma nassin da ya hana an gani kai ta durkuso sai an kawo nassin da ya ce durkuso ba kyau akwai nassi go akwai to kaga in akwai nasi sai kaje to shikenan ga hadisi ingantacce wanda Tirmidhi ya ruwaito wanda ya nuna cewa durkuso haramun ne kaga shikenan sai a soke wannan a ce to durkuso al'ada ce mummuna kun gane ko musafaha fa in kuna yin musafaha a garinku kaga musafaha al'ada ne asalin musafaha al'adar mutanen Yaman ne suka zo da shi manzo Allah ya ce mutanen Yaman sun zo su ne farkon mutanen da suka zo da musafaha kuma kasance wanda manzo Allah ya ga al'ada ne wanda shari'a bata gita masa ba nan take annabi annabi ya yaba abun kuma annabi ya nuna mai tayin musafaha din yana cire girman kai ko to kaga wannan asalin al'ada ya halal wato asalin shi kai tayi sai an samu nasin da yake kakai sannan asalin kowane duk wani kayan amfani kayan da muke amfani da su motoci da jiragen sama da meye da meye asalin su halal sai an samu nassin da ya ce haram sai an samu wani nassi saboda Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama Allah shine wanda ya halitta muku duk abin da ke sammai abin da ke doron kasa gaba daya duk abin da ke doron ƙasa Allah ya halicce shi lakum dan amfanin ku kaga shekenan duk wani abin da yake doron ƙasa na samu in yi amfani da shi idan wani ya ce min haram san ce man haramahu wane ne ya haramta shi idan bai kawo nassi akan wanda ya haramta shi ba zan ce to zan ci gaba da yi sai ka binciko haramcin shi to a lokacin da na ci gaba da yi din nan ban fai zunubi ba saboda na tsaya ne akan me na tsaya kan asali an gane idan wani ya ce to ai wannan fanka ma bid'a ne zance waye mai shi bid'a sai ce zai kawo nasi zance Allah ta'ala dai ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna al kitaba wal mizan yaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas Allah ya ce mun aiko da bakin karfe a cikin shi akwai tsananin yaki ana amfani da shi tsananin yaki da kuma amfani ga mutane kaga sai Allah bai ambata mana iyakacin amfanin ba za a iya amfani da karfe wato a kirkiro abubuwa ta yawa in dai wannan abubuwa suna amfanan mu wajen ibadojin mu suna amfanan mu wajen rayuwar mu hada-hadan mu na kasuwancin mu da tafiye-tafiyen mu an mm. gani babu wani abu da ya karo da shari'a daga ciki to masha Allah ya halatta an gane wannan yanzu kamar talabishin yanzu ya halatta ya halatta mutum ya sa talibishin a gidan shi eh ana kallon arewa waye eh ana kallon arewa ana kallon waye ana kallon waye akwai akwai ainihin diramomi da yawa wanda sun saba wa musulunci eh kaga asalin shi halal ko amma sai an samu nassin da ya haramta sai mu ci mun ga ana yin ana nuna bulufin a ciki ta ce wannan haramun ne ga arewa waye ana shi ma ana yin ana yin wasu abubuwa a cikin marasa kyau wanda sun saba ma ainihin addinin musulunci shi ma za ce haram to duk wasu abubuwa da suke haramun sai a haramta to sannan kuma ga ainihin Sheikh Jafar yana tafsiri ga malamu kuma Allah ji kanshi yana tafsiri yana karanta Sahih Bukhari a cikin television ana kallo yaya kaga shi yasa wani malami ya ce television sai ne zuwa daini takobi ne mai kaifi biyu ya danganci wanda zai yi amfani da shi za ka iya amfani da shi wajen alkhairi kamar yadda za ka iya amfani da shi wajen mai wajen sharri an gano wannan ko? to saboda haka asalin na abubuwa gaba daya Allah ya yi su ne don amfaninmu wani ce to ai irin kayan da kuka sa ba sa su zamanin manzo Allah ba irin kwalliyan da kuke yi ba haka aka yi zamanin manzo ba sai mu ce Allah ya ce kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq kace wane ne ya haramta kwalliyan Allah wanda ya fitar wa bayansa da kuma tsarkaka na arziki arziki wanda yake mai tsarki wai haram wai haramta sai Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kace kace nau'in da suka yi imani ne a cikin rayuwar duniya khalifata yawmal qiyama hmm. musamman ran tashin kiyama kaga shi kenan duk wani kayan kwalliya da muke amfani da shi mu gyara ɗakunanmu mu gyara gidajenmu mu gyara motocinmu asalinsa halal kafin mutum ya haramta sai ya kawo nasi an gano wannan ko in babu nasi kaza da saboda haka bid'a <coughs> wanda ke shigowa cikin mu'amala shine ya halatta amma bid'a ta babu ibada a kirkiro wani abu a jingina shi zuwa ga addinin musulunci to wannan shine haram an gane a kan shi to so haka babu wata bid'a hasana dukan bid'a gaba daya mummuna ne an gani to akwai akwai wani hadisi masu cewa akwai bid'a hasana sun dogara da wani hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a masallaci sahabbai suna bin shi manzon Allah yayi ruku'u sahabbai suka yi ruku'u da annabi ya dago daga ruku sai ce sami Allahu liman hamida sai wani bawan Allah ya ce rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi an gane wannan ayi to wannan mutumin ya faɗi wannan magana kuma sahabbai ba su taɓa jin wannan magana ba sai a bakin wannan mutumin to da aka idar da sallah sai annabi ya ce wane ne mutumin da ya faɗi wannan magana sai wannan mutumin ya ce ni ne ya rasula sai ce wallahi na ga mala'iku dubu saba'in suna rige-rige wanda zai ɗauki ladan wannan magana na kai kai wajen Allah kun fahimta ko to kaga a nan wajen gashi nan wannan bawan Allah shi da kanshi ya kawo wannan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kuma sannan manzo Allah ya tabbatar da shi ashe ashe kenan akwai bid'a mai kyau Me za mu ce akan wannan wannan ba bidiyar ba ba kaga ana kiran wannan suna ta ƙaririya idan sahabi ko wani mutum sahabi ya aikata wani abu a gaban manzo sallallahu sai manzan Allah ya tabbatar da shi ya zama wahayi dan shi manzan Allah wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa yi wahayyuha to kai yanzu in ka ƙirƙiro shi waye zai mata dariri sai dai shedan ko an gane to akwai ire-iren wayannan hujjoji wannan kaɗan daga cikin irin hansu ne amma suna da yawa da suke kawowa wajen halatta bid'a hasana almuhim wannan hadisi man sanna sunnatan hasana din nan wato baya nuni akan halaccin girgiro bid'a bil hasali yana nuna duk wanda ya nuna wa mutum hanya mai kyau a musulunci hanya mai kyau a musulunci ne? hanyar da manzan Allah ya zo da shi abinda manzan Allah ya karantar sai ya zama to mutane sun manta da shi sun daina aikata shi sai ka tunatar da su an gane mutane suna yin sallah suna sakin hannu sai ka tunatar da su ga yanda manzan Allah ke sallah mutane suna sallah ba sa istiraha sai ka tunatar da su ga yanda manzan Allah yana sa istiraha mutane suna kaza wato yanayin yanda mutane ke yi mutane mutane kawai matansu suna fita ba hijabi an manta da sunna ta hijabi sai ka nuna musu cewa fa sanya hijabi wajibi ne ka kawo hujjoji ka tunatar da su to za ka samu ladan da ake magana ba ana nufin ka kirkiro wani abu sabo wanda bai cikin addini ka tura shi ba Allahu a'lam na muje duk wanda ya sunnanta a cikin musulunci sunna mummuna to ya kasance a kan shi akwai zunubinta eh akwai nauyinta da kuma nauyin duk wanda ya aiki da ita bayansa ba tare da wani abu ya tauye daga cikin zunubansu ko nauyinsu ba eh ما تشابه وما تقدموا لأنفسكم من ta farko ya ce tilawa da aka yi ya ce tana daga da ake so a yi su kamar yadda kira a take. Eh inda ka fahimci bayanin ne cewa na yi wato sujudi tilawa ko na sojuri tilawa din nan tana daga cikin sunnoni wanda gashi nan mun karanta hadisai na manzo manzo Allah ma yana yi sallallahu alaihi wasallam kasancewar sujudi tilawa ibada ne idan mutum ya yi shi zai samu lada to da yana daga cikin sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar jilsa istiraha duk sunnoni ne haka nan ma sujudu shukur shi ma duk sunnoni ne wanda in mutum ya aikata zai samu lada insha Allah ala wanda ya ce ya karanta hadisin wani hadisi na sabu da shi kuri a wani littafi da sharhin sa sai suka ce a ciwon yana da mutuncin sallah ne kamar abin da ya shafi sarki fuskantar alƙibla kabbala da sallah. ba wai haka ne eh akwai wannan mazhaba amma ibn timiya ya kawo hujjoji a cikin mujmul fatawa din wanda yake nuna ba sallah bane bai da hukuncin sallah kawai in mutum ya riga mutum na tsaye da zaran abu farin ciki ya same shi kawai zai faɗi ya je sujada ne in an ce yana da hukuncin sallah kenan sai yayi ruku ya dago daga ruku sannan ya fadi ya sujada Kaka ba shi da hukuncin sallah kawai sujada ne kawai mujarrad shi yasa aka ce ba sharadi bane sai mutum yayi alwala mutum ko da ba shi da alwala zai iya faduwa ya sujudu shukr Allahu a'lam ala wanda yace idan aka ce rawahu khamsa me ake eh, mun ga mun yi bayani can a cikin bulugul maran farko ka je koma garin shi <clears throat> kila ka manta ne kana da bulugu mara muqaddima ibn hajar sai da ya riga ya wannan idan na ce kaza kaza nake nufi so kana tana sai da kai kuma zuwa gare shi insha Allah ana wanda ya ce ah, wata tazara ne ya kamata a ce idan mutum ya sa tsakanin da tsira sai ya bari mutum ya tsara masa to abin da ya tabbata daga imamu Ahmad zira'i uku idan mutum aka samu zira'i uku tsakanin da tsira to zai iya wucewa amma in bai kai zirayi, ko kuma kamar zira'i ɗaya ne tsakanin da sutura to ba shi da dama ya wuce Allahu a'lam tambaya ta karshe ce mutum ne yake sallah zai yi sujida ta tilawa ya fade yi kawai ko ya hada da kafara wanne ne yake to mafi yawan malamai sun ce wato idan mutum zai sujida da sujida na tilawa wato zai iya faduwa haka nan kawai zai sujidan shi wasu na ganin zai iya faduwa ya kabbara amma abin da ya fi dacewa Allahu a'lam ya faɗi da kabbara ɗin? an gane wannan ko wasu malamai kamar imamu ahmad na ganin yana ganin za a iya faduwa a yi kabbara matsala ne wanda aka yi saɓani saboda hadisin da ya zo a kai wato an samu hadisai da dama da suka zo ba nuna kabbaran ba amma ko wani hadisi in ba na manta ba da ya nuni akan wannan kabbara ɗin. to shine wasu malamai shi ganin to da wannan kenan an so a yi kabbara ɗin a cikin sujudu shukun na'am na'am zama isra kamar yaliman ya dago mamu ya zauna shi bai taimiya na ganin idan har liman baya yi to kai ma kaka yi shi ne wata wai bai taimiya idan liman baya istiraha to kai ma ka bar istiraha nan an gane cewa inna ma tu ila limam li yutamma bi kada ce liman yana miki kai kana zaune an gane to shi ne na ga wata fatawa nan Nasiruddin Albani shi ma haka ya nuna in dai liman baya yi mafi alkhairi kada ka yi amma ana ga akwai malaman da suke ganin in dai liman ya zamanto wato ya miƙe ka kuma Isra, istiraha kaɗan baka daɗe ba kaɗan zama safifa sosai wanda baka saba mishi ba haka kan ka miƙe tare da shi to babu laifi an gane ku Allahu a'lam yana Isra cewa a yake magana ku ya to liman bai yi ah, sujudu tilawa ba a'a inda dai liman bai yi ba mamu ba zai yi ba an gane ku yawwa yaya zira'i ya ba wani a tsaye kwan sujada so ga yadda zira'i yake nan ya zira'i yake a tsaye su sujada in yana tsaye a tsaye a kirga zira'i uku eh inda yake tsaye da kafa yi eh. insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk